A ƙasar Nijar, rikicin da ke tsakanin manoma da makyaya yana ta ƙamari kowace shekara. Garin Boboi cikin jihar Doso shine garin da aka fi samun wannan al'amarin da dama. Rashin bin ƙa'idodi da suka danganci gudanar da albarkatu na daga cikin abubuwa da ke haifar da wa'annan rikice-rikicen, in ji Sumana Hassan Baidi, magatakardan dindindin na hukumar da ke kula da filaye na garin Boboi. Euh, Dalilai a zahiri da ke yiwuwar kasancewa tushen wannan rikici su ne musamman ma kai ga arzikin albarkatu ma'ana amfani da burtali ga ruwa domin shayar da dabbobi sannan kuma sakin dabbobi kafin lokaci ga waɗanda suka san dalar ku sani cewa yanki ne da ake da wani kogi da ake amfani da shi da ake kira da lalboso inda ake da ƙoramai sosai na dindindin shi ke sa dabbobi na zuwa wannan yanki mai ni'ima na inda ake da mayan tashi tashin tashen hankali shine lokacin dawowar dabbobi abinda ya fi kawo magana rikicin manoma da makiyaya domin mutane ba su tsayawa kan kulawa kan yadda ka'ida ta ce akwai bangare na jama'a da ke iya zama zurfaffen dalilan tashe-tashen hankali da mutane suka sani a da. Domin ciwo kan wannan matsalolin ta fuskar zamantakewar al'umma da kuma samun albarkatu inda mutane da dama ke fuskantar al'amarin an gudanar gudanar da ayyuka da dama a kai a fadar Sumana Hassan Baidi. Mun kai ga rubuce dukkan waɗannan albarkatu ga jadawalin filayen ƙasa na yankin Doso da ke muhimmin makami da tsaron filaye a ɓangaren yankin. Dukkan waɗannan albarkatu kuma an rubuce su cikin kundin karkara na jihar Boboi da kuma gundumomi daban-daban a duk inda suke. Dukkan hanyoyi da ke baiwa dabbobi kai ga ruwan sha su ne burtalla, tabkuna da kuma burtula da suke kai ga dalol duka ana tsare su. An kuma ƙara marasa da manyan kamfe na wadda kai ya kasance shugabannin hukuma sarakuna da na shari'a domin isar da sako da ke tafiya ga kawo sulhu tsakanin gungu biyu na tattalin arziki da jama'a. Yau shekaru bakwai kenan da ake zaman lafiya a cikin wannan garin na Babai da al'ummarta ke rayuwa cikin lumana a faɗar magatakardar dindindin na hukumar da ke kula da filaye na garin Babai.